radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي Biyawa ta sako kamo a cikin shirin sa na rana na yau laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na mu koma noma. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shiri na musamman kan Idin Norus wato Idin sabuwar shekara ta Iraniyawa ta Shamsiya. Amma kafin nan, bari mu shirin ko kun santa da Abdullahi Salihu Katsina. Ai saurari lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba 20 ga watan Maris in shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma ga watan Ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan Farbardin na shekara ta 1403 hijira shamsiya da kasar Iran da wasu kasashe da suke makwabtaka da ita sukan gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a rana irin ta yau a kowace shekara ana amfani da wannan tsari na kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a ƙasar farisa malamai suka mayar da kwanan watan ya zama daidai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wannan lissafi da kwanan wata na hijira shamsiya kuma kan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin shamsiya da kwanaki goma ko sha ɗaya a kowace shekara kamar yadda hakan yake a kalandar girigori ana amfani da kalandar hijira shamsiya a ƙasashen iran afghanistan tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata da ake yin aiki da ita a ƙasa Ba ga al'ummomin Iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankunan gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin al'ummomin nahiyar Asiya. Da hakan ya haɗa da Kurdawa da al'ummomi da dama a Pakistan, Turkiya, Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomin tsohon tarayyar Soviet. Da ƙarshe masaurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan maris ɗin shekara ta 1956 ƙasar tunisia ta samu 'yancin kanta kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa ta 'yanci a ƙasar tunisia tunisia ita ce ƙasa mafi ƙarancin faɗin ƙasa a arewacin nahiyar afirka tana tsakanin libya da algeria kuma tana kewaye da tekun bahar rum daga arewa maso gabashin ƙasar faɗin ƙasar ya kai kilomita murabba'i 163 kusan kashi 99 cikin ɗari na al'ummar ƙasar musulmi ne kuma harshen ƙasar a hukumance shine larabci babban birnin ƙasar shine tunis kuma tashar jiragen ruwan ƙasar wanda ke bakin tekun gulf of tunisia bakin tekun bahar rum tunisia tana da tsohon tarihi kuma ita ce cibiyar ɗaya daga cikin tsoffin dauloli waɗanda suka ci gaba a duniya ƙasar wadda ta daɗe tana cikin babbar daular musulunci ta kuma ƙarƙashin mulkin usmaniya a ƙarni na goma sha shida miladiya amma ta samu wani nau'i na 'yancin kanta na cikin gida a lokacin da turawa suka fara mulkin mallaka a arewacin nahiyar afirka tunisia ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar faransa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 labarin duniya da farko ga kanunsu. an jikkata sojojin haramtacciyar kasar isra'ila biyu a garin khalil da ke yammacin kogin jordan an yi gagarumin gangamin goyon bayan falasinawa a kasar denmark amurka ta ce tana nalibo hanyoyin da sojojinta za su ci gaba da zama a jamhuriyar nijar To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin. An jikata sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila biyu a garin Khalid da ke yammacin kogin Jordan. Kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar Isra'ila sun ambaci cewa an kai hari ta hanyar buɗe wuta a kan matsugunin 'yan sharauri zauna na Gush Atsion da hakan ya yi sanadiyar jikata sojoji biyu. Kafafen watsa labarun 'yan saniyar sun kuma ce ɗaya daga cikin sojojin ya samu mummunan rauni shi kuma ɗayan rauninsa matsakaici ne wannan harin na sadaukarwa da falasɗinawa dai ke kaiwa ya ƙara jefa 'yan share wuri zauna cikin zulumi da damuwa domin sun yi hasashen afkuwar irinsa a cikin watan nan na ramadan mai alfarma abubuwan da suke faruwa a gaza suna tunzura mazauna yammacin kogin jordan domin kai hare-hare a kan sojojin sahiyoniya ranar asabar da ta gabata ma dai wani ne ya yi shahada bayan da ya kai hari a unguwar 'yan sharori zauna da ke cikin birnin khalil 'yan gwagwarmai iraki sun kai wa tal abib hari kamfanin dillancin labarun irna ya ambato wata majiya ta 'yan gwagwarmai iraki na cewa da safe yau laraba sun kai hari da jiragen sama marasa matuki, a kan filin sauka jiragen sama na tal abib a ranar litinin da ta gabata ma da 'yan gwagwarmayar na iraki sun kai wani hari da jirgin saman maras matuƙi a kan sansanin 'yan sahiyoniya da yake a tudun gulan na syria tun da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi a kan gaza ne dai ƙungiyoyin gwagwarmaya a iraki suka shiga cikin jerin masu tayawa falasina faɗa ta hanyar kai hare-hare a kan sansanonin 'yan sahiyoniya da kuma na amurka To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An yi gagarumin gangamin nuna goyon bayan Falasɗinawa a ƙasar Denmark. A ƙasar Denmark an yi gagarumin zanga-zanga nuna goyon bayan al'ummar Falasɗinu da kuma yin tur da kisan kiyashin da aka yi wa mutanen Gaza tare da kira da aka kawo ƙarshen yaƙin. wannan zanga-zangar dai tana zuwa ne bayan gushewar mako ɗaya daga wata gagarumar zanga-zanga da dubban mutane suka yi a birnin copenhagen da kuma aros da aka yi kira da a kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza a cikin wasu biranen duniya da dama an yi irin wannan zanga-zangar na yin kira da a kawo ƙarshen kashe falasɗinawa da ake yi a london kaɗai mutanen da suka fito kan tituna sun kai dubu ɗari hudu da hamsin da aka faro zanga-zangar daga dandalin Hyde sannan kuma karkare ta a bakin ofishin jakadancin Amurka. Wannan ita ce zanga-zanga irin ta ta biyar ta goyon bayan al'ummar Falasɗinu da aka yi a birnin London a cikin shekarar nan ta hudu. A birnin Paris ma an yi gagarumin zanga-zanga wacce ta raka bayar da takin yin kira da a kawo ƙarshen kisan kyashi da kuma bayyana Isra'ila a matsayin ƙasa mai bin tsarin wariya. wasu ƙasashen da aka yi irin wannan zanga-zangar sun kunshi sweden indonesia jamus da kuma italiya amurka ta ce tana lalubo hanyoyin da sojojinta za su ci gaba da zama a jamhuriyar niger ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar da cewa tana aiki tare da jamhuriyar niger domin samo hanyar da sojojinta za su ci gaba da zama a cikin ƙasar da kuma ta biyu na fada da ta'addanci a yankin kudu da sahara afirka wannan sanarwar ta amurka dai ta zo ne bayan gushewar mako daya da gwamnatin sojan nijar ta sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar aikin soja da amurka gabanin wannan sanarwar da ya amurka ta aike da tawaga a ƙarƙashin ƙaramar minista harkokin wajen amurka mai kula da afirka molly p da kwamandan rundunar sojan amurka a afirka michael langley inda suka gana da jami'an gwamnatin ƙasar. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Sabrina Singh ta bayyana cewa dogar da ta je Nijar ta tattauna da shugabannin sojan ƙasar akan alaƙar da ke tsakaninsu da ƙasashen Rasha da Iran. Sabrin ta ce Amurka tana cikin damuwa akan tafarkin da Nijar take son ɗauka. A yayin da gwamnatin jar ɗin take sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar ta soja da amurka ta bayyana cewa amurka tana yi mata katsalandan a kan kasashen da take sanyin alaƙa da su amurka dai tana da sojoji da sun kai ɗari shida da 650 girke a nijar kamar kuma take da fararen hula masu alaƙa da harkokin tsaro kusan dubu ɗaya to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin namu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batuwa suka shafi noma da kiwon to a yau za mu ɗauko wani labari ne kan kyautar takin zamani da babban bankin najeriya ya baiwa manoman ƙasar ta hanyar ma'aikatar noma da kiwo ta algeria da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana a cikin kwanakin banan ne dai babban bankin kasar najeriya ya sanar da wani shiri na raba wa manoman kasar takin zamani da yawansa zai kai buhu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ƙoƙarin taka rawa a fagen ganin cewa an wadata ƙasa da abinci wannan kyautar da aka sanar da ta ran larabar da ta gabata yana nufin kuɗin da za a kashe na sayan takin zamanin mai wannan adadin zai kai naira biliyan ɗari wannan farashi yana da alaƙa ne da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar da kaso 31 da ɗigo 70 cikin ɗari alhali a wajajen janairu hawa farashin bai wuce kaso 29.90 cikin ɗari ba da yake gabatar da jawabi akan batun gwamnan babban bankin najeriya olaimi kadoso ya ce babban bankin kasar ya mayar da hankali ne wajen samar da daidaito a farashin kayan rufi tare da tabbatar da girman tasirin karuwar farashin kayan abinci a rayuwar al'umma wannan ne ya sa babban bankin ya haɗa kai da ma'aikatar aikin gona domin lalubo hanyoyin da za a magance tsadar kayan abincin ƙasar. wannan babban bankin kasar ta najeriya ya kuma ce duk da suna ta kokarin shawo kan tashin farashin kayakin masarufi amma zai ci gaba a cikin gajeren lokaci kafin a kai ga shawo kansa baki daya a halin yanzu dai an bayar da wannan takin zamanin ga manoma a faɗin ƙasa ta hanyar ma'aikatar aka gona wanda manufarsa taimakawa ƙoƙarin cikin gida na ganin cewa an wadata ƙasa da abinci hakanan kuma gwamnan babban bankin ƙasar ta najeriya ya ce an baiwa ma'aikatar aikin gona takin zamanin ne saboda muhimmancin da suke baiwa samar da daidaito na farashi a kasuwanni dangane da yin aiki tare da ma'aikatar babban bankin ya ce yana goyon bayan duk wani yunkuri ne saboda ma'aikatar na bunƙasa noma da samar da kayan abinci da hakan zai taka birki akan karuwar farashin kayan abinci da tsada su. To wani labarin da ya shafi harkar noma shine da ake aiki tsakanin kwararru da masana Najeriya da kasar Liberia domin samar da iri mai inganci. Shibiyoyi na kwararru masu alaka da noma da kiwo daga tarayyar Najeriya da kasar Liberia da ma nahiyar Afirka suna aiki tukuru domin shata hanyoyin da za a samar da iri na shuka mai nagarta wani taro ne na kwanaki biyu da ake so a yi daga ranakun 25 zuwa 26 ga watan nan na maris da ake ciki wanda zai mai da hankali akan yadda za a samar da sauyi a fagen iri na shuka a nahiyar ta afirka to ma sauraro ya mu dasa aya a nan saboda shirinmu ya da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kowane muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio Shirinmu na gaba shine shiri na musamman kan idin norus wato idin sabuwar shekara ta iraniyawa ta 1403 bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci na sabuwar shekarar iraniyawa da aka fi sani da idin norus na shekarar hijira shamsiya a ranar yau ɗaya ga watan farbardin wato watan farko na sabuwar shekarar shamsiya kamar dai da aka sani iranawa suna da al'adu da dama da suke gudanarwa lokacin bukukuwan idin noruz wanda suka saba gudanarwa tun zamana da suka gabata domin jin yadda suke gudanar da irin waɗannan bukukuwa da kuma irin al'adu da suke da su a lokacin shagar sabon shekara ta noruz malam asadi wanda ba iraniya ne amma kuma ya karanci harshen hausa da adabinsa kuma abokin aikinmu a halin yanzu a hausa radio voa da ke ƙarƙashin hausa tv wanda kuma shine zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyi waɗanda zan gabatar masa da da allah a cikin wannan shiri da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. To madalla Malam Asadi barka da zuwa wannan shiri na musamman dangane da sabuwar shekara ta hijira shamsiya wadda ake gudanarwa a nan kasar Iran da ma sauran kasashe da ake gudanar da bukukuwa na Noruz. Barka ka dai Malam Abdullahi da kuma masu saurarenmu a daidai wannan lokaci. Ina yi mako barka da sabon shekara da kuma fatan alheri a gare ku a wannan rana ta idin norus to a matsayin tambaya ta farko malam asadi ko za ka kara mana haske akan abin da ake kira da idin norus da kuma lokacin da yake farawa to shi idin norus na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin eh, da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farvardin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga cikinsu tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwan da suke yi har da yin wata shimfida da take dauke da abubuwa da sunayensu ke farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci da suka kira hafsin waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke sakawa a kan shimfidar da suke yi wadda ake kira da hafsin daga cikin abubuwa da suka dorawa kan shimfidar akwai kifi mai launin ja da ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sai kuma kuwan kaza madubi burodi alkur'ani mai sarki tufaha tafarnuwa ciyawa kwandalar kudi alkama da dai sauransu to baya ga wannan mal asadishin ko akwai wasu abubuwa na al'ada waɗanda suka keɓanci wasu lokuta na musamman kafin ranar idin norus akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar norus daga cikin kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan 'yan uwansu tare da yi musu addu'o'i bisa la'akari da cewa iran kasar musulmi ce ko akwai wasu addu'o'i na musamman da ake yi na shiga sabon shekara ta noruz bayan nan kuma a daren laraba ta karshen watan isfand wato watan ƙarshe na shekarar hijira Shamsiyya mai karewa da ake kira shahararren suri bisa ga al'ada a wannan dare iraniyawa sukan fita wajen gidajensu musamman ma matasa daga cikinsu inda sukan kunna vuta a gefen hanya suna rera waƙoƙin da suka gada kaka da kakanni mutane suna ziyartar danginsu a wannan dare musamman sofi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan kuma a wannan dare iraniyawa sukan kunna turaren gamshi a cikin gidajensu to bayan wannan kuma waɗanne abubuwa ne kuke yi a matsayinku na iraniyawa daga ranar da aka shiga noruz da sauran ranaku na wannan mako na farkon shekara kwarai kuwa a ranar noruz iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su yi karatun ƙur'ani kuma su yi addu'o'i akwai addu'a ta musamman da suke yi a wannan ranar da masauran kwanaki na cikin makon sabuwar shekara addu'ar ita ce ya allah ya mai juya zukata da ganai ya mai juya dare da rana ya mai juya halaye juya halina zuwa mafi giyawun hali to jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda kuma a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a faifai har kamala kamar da aka ji da kuma shi kansa malam asadi wanda ya kasance tare da ni a cikin wannan shiri kuma an sa mana wasu daga cikin tambayoyin da muka gabatar masa a gurguje dangane da idin noruz ni abdullahi salihu nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba a huta lafiya to kuma da wani maka karshen shirye-shiryen namu gan lokacin a ranar mu sai a tarbe mu shi na gaba a madadin kowa da kowa ni madugun shirin nake taya al'ummar kasar iran murna zagayowar shekara ta 1403 ta hijira shamsiya Thank you.